الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله سبا وصهرا وكان ربك قديرا الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل انثى وما تجيب الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna sha biyar ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku yayin da ya daidai da wato uku ga watan Agusto ko shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara dawo da mu a wannan dare bayan sallar isha'i a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan layi na Hausawa a wannan unguwa ta tudun wada a wannan gari namu na Kaduna a kuma wannan kasa ta mu Najeriya a wannan yanki namu na Afirka yankin baƙaƙen fata a wannan duniya ta Allah subhanahu wa ta'ala kafin da rushe ta kowa da kowa ya kai shi kamar yadda aka saba akwai yin tambayoyi da zamu ainihin wato amsa wannan mai tambaye ta ce ita ce take da kawa sai kawar sai ta ba kawar bashi da ta ba kawar bashi sai kawar ta zo ta mutu to ita kuma ganin yadda ake tare da yan uwa da abokan arziki sai ta ce ta yabe kuma tsakaninta da Allah ita ba ta yabe wallahi to yanzu wancan za mata adawa ai ba tilas aka yi kuma aka ce dole sai kin yafe ko kuwa da kina da injin ki ce kin yafe ko ba ki yafe ba tunda ko kika ka sasaba kika ce kin yafe ai ko shi ce Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan tace tana da miji kuma ko da yaushe ina bata mai rai ita ta tabbatar da haka shi kuma wani lokaci sai ce mata jaka wani lokaci ya ce mata akuya ta yi jin duniya ya bari ya ki bari kuma gaskiya ran bai mata daɗi abin yana bata mata rai to ne a hukuncin a wannan aure yana nan sai dai kuma wannan lafazan da suke fitowa an ba a wasa ba wannan nasu girgita auren tunda Allah ya ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a ba yadda za a haɗa abu mai kyau da mara kyau ko magana mai kyau da magana mara kyau ba ɗaya bane kuma shi yasa muke cewa dole ne iyaye su daina barin ya'yansu daga boko sai islamiyya kawai ya kamata in yarinya ta je boko ta je islamiyya to ta shiga kicin ta koyi girki sannan a zaunar da ita a koya mata magana amma kaga yarinya tana magana kamar an haife ta a garin kaba kaba ai ka san akwai matsala wallahi wata ba wa mijin laifi ya cika kamar dai bashi sai ta ce abin da ya bata mare ne shi da kofin ɗin shi ya faɗa ya ɗauka ko hakuri za ta bashi Ya ce kema kin sanya na bata mana sai ta ce to kamar mutu mana ga irin wannan in ba ya sa abu wallahi sai dai ta dawo gida da kulun mai duka ne Yau wayannan abubuwan su ne mata bai dace ba a ce kullum ana ba mata shawarwari duk da wasu da yawa suna ta kokarin gyarawa amma sai ka samu al'amarin sai a hankali Malami sun ce tunda fir'auna a matsayin wanda ya fi kowa lalacewa a duniya yana daga cikin tasirin magana mai kyau wanda matar fir'auna ta yi sanda aka kawo annabi musa ta ce ƙurratu ainihin liwalan sai ta ce la ta ka ba a sa an yi ba'ana aunar ta fi da huwalana wannan maganar da ta faɗa rarraka mai taushi yana daga cikin abin da Allah ya sanya shine sabbabin ko musabbabin kubutar da annabi Musa ta qurratu ainil yuwan da haka dole ne mata su gyara wajen wato ribantar maganganu masu kyau a wajen zamantakewa dangane da ainihin wato mazajen sun da yanzu ke ce kika fahimci kina da matsala ya kamata in ma mijin da ake kira ko wanda kike ganin suna gaba da shi ki ke ki kai kara gunki ki tabbatar cewa lallai ke ce kai baki ba daidai ba saboda haka ki kin dinye shi dan Allah ya dinye ya daina shikenan sai a dawa ci gaba da zaman lafiya amma wannan maganganun an suka ci gaba da fitowa kaga gaskiya akwai yiwuwar wannan auren za a da shi ba zai je ko ina ba gaskiya mai hukuncin wanda yake rigar liman sujjada ko ruku wannan dama malamai sun ce kanin liman ko liman bai da sallah in ka yi karatun fikihu ka san kanin liman da wani liman yake nan mukwa eh? eh, sa'an liman kai da da wani liman da wani liman ba su da sallah to bara ai bayani sa'an liman shine wanda suke tafiya tare zuwa lokaci ɗaya za su tabi ruku zuwa lokaci ɗaya za su ɗago shi kuma wani liman shine wanda zai riga liman ruku da sujjada mai matsayin mai azumi ya gaisa da mace da ba mu sani ba matar tashi ce ko ta wani ce ya gaisa da ita kaga idan matar tasa ce sai mu ce idan ba shi da karfin sha'awar da zai ja shi zuwa ga ya sadu da ita yana babu ibaha ne idan ku yana da karfin sha'awar da in ya gaisa da matar ko da tashi ce zai ja shi zuwa ga saduwa to malikiya suna da wata ka'ida na saddul zari'a wannan kafar a toshe ta to tun da yanzu gaisawar zai ja zuwa ga haramu ko gaisawar ya ja zama haramu. idan ku wata mata ce ya gaisa da ita ai to gaisawa da matar wani ba matar da ba matar ka ba ko a wajen azumi ai haramun ne ballantana a cikin azumi saboda haka yayi mugayen zunubai wani ci gaba ne na mai hatsari jiya na turawan yamma ko ga mutum kawai garjejen kato da shi wasu haɗuwa da ke hannu ya ba mace wai ana gaisa Allah ya kiyaye wannan ta ce wata addu'a za ta Allah ya ba ta miji na gari saboda tana fama da jini to jini da yake kokari wanda suke da matsala na jini su kokari su nemi malam Haruna Raki saboda ba zan saki namban wayan shi ba ana idan na ce ga namban wayan shi a neme shi wani ya dinga kira kenan wani kuma flashin ma zai ce ki kaga ba daidai bane amma wanda dai yake da matsalar in ya matsu in ya taso in ya zo sai in hada sai in hada shi da shi saboda haka Allah ya bata lafiya kuma Allah ya bata miji na gari kuma tunda tana cikin watan da ake karban addu'a ne sai ta dai ke ta addu'a mu ma mata addu'a Allah ya azata da Allah ya haɗa ta da miji na gari mutum da yana azumi sai ya gyada da ya gyada sai abinci ya fito da ya fito sai wani ya koma wani ya waje a matsayin azumin sa tunda ba da gangan bane bai bata masa azumi bai ci gaba da ainihin wato azumi Allah madaukakin sarki shi ya damu to wannan yana magana akan shan fakalin biya an fara magana akan abin da ya shafi barasa giya kenan shan fakalin da ainihin wato siyar da shi shi wannan maganin asalin shi maganin tari ne da ka da malam malam ɗinka kana saba ta in ka ji kai baka sani ba ka ba ka fakalin sai ka ga wannan ya kalli wannan amma lillazina kafaru qiblatahu an al wa an shimali kowa zai ga ya zana masa ido kai baka san abin da ke faruwa ba to saboda haka duk abin da zai sa maye mu fahimci wannan da kyau ba wai sai giya ba fa duk abin da zai sa maye a musulunci hukuncin shi da giya sai haka masu zuwa su je su shafa kalin da sunan su bugu hukuncin su a gurin Allah daidai ke da masu shan giya wannan ne, dan a gurin kiyasi akwai al'aslu akwai kuma alfaru idan a zamanin manzan Allah Allah ya hana wani abu ya ce kar a yi to qur'ani wancan abin da ya faru na farko shine asali na haramta duk wani abu da yake da illa irin wannan qur'ani da ya zo mun karanta cewa shan giya haramun malamai sai suka bi me illar da Allah ya ce kar a sha giya daga ciki ya faɗa tana sa yi. to tunda shine illar duk wani abu da zai zo yanzu in dai yana da illa irin ta giya ana ba shi hukuncin giya ne shi ma haramun ne a amfani da ainihin wato wannan abu saboda haka wannan abun haramun ne gaskiya kuma su sai da shi su kiyaye in ba an rubuto takarda daga gurin likita ba cewa shi ya ba da ka'ida a siya to kar su daina sayawa su haƙura da kuɗin da za su samu saboda siyar da shi ga kowa da kowa yana kawo fasadi cikin mutane Allah ta'ala ya shirye da mu mutum ne ya fitar da mani da mazi su ya hukuncin azuminsa mazi dai cikin maganganun malamai mafi karfi zai karya azumi amma mani yana karya azumi to sai dai bai faɗa hanyar da ya fitar da mani ba amma ɗaya daga cikin hanyoyin da aka saba da su ne a al'adance to gaskiya mani yana karya azumi Allah ta'ala shi yadda mu akan wa kallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألون عن يتامى قل لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعلمكم إن الله عزيز حكيم إذا ما من تابجي من كرن تونا أن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما قل نعم. سي ويسألونك ماذا ينفقون سنة بيرك ماذا ستير wanda wasu malamai irin sa abdullahi dan abbas suka ce ma yin yunfiquna dinnan da Allah ya ce sai yake qulil afu suka ce al'afu dinnan shine ma yafdulu an ahlika da ka siyar da iyalanka ya rage shine qulil afu shi za ka ciyar daga ibn abin da yace wasaluna kama yin yunfiqun qulil afu yace al yusru min kulli shay'in duk abin da za ka ɗauke shi ka bayar kaɗan cikin kowane irin abu shi ake kira al yusru ko al afu abdullahi bin abi jafar an abihi an rabi akan faɗin Allah ta'ala wa yas'alunaka ma za yunfiqun sai yace qulil afu sai yace at-tayyibu minhu mai daɗi da za ka ɗauka ka bayar shine al'afu kun san can gaba za mu karanta Allah ya hana mutum ya ɗauki abin da baya so ya bada sadaka wanda shi inda shi aka ce ya biyo layi ya karɓa su ya rintsa ido sannan zai iya karɓa to Allah ta'ala ya hana haka sannan ibnu abilajih yake cewa kana mujahid yaqulu yana ce al'afu nan da Allah yake magana shine as-sadaqatul mafruda sadaqa wacce aka farlanta kenan zakka haka har yanzu idan ka ɗauki zakka cikin abin da aka ba mutum da abin da yake ɗauka ya bayar al-yusuf kaɗan ne domin za ka kasa kaso arba'in ka riƙe talatin da tara ka ba da ka ba har yanzu yana nan a matsayin al-yusuf sannan daga sa'id at-tamimi yake cewa na halacci hasan ya karanta faɗin Allah ta'ala la'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah wannan ayar tunda wannan wato fi dunya wal akhirah din nan yana da alaka da karshen wannan ayar na wato kazalika yubayyinu Allahu lakum al ayati la'allakum tatafakkaruna sai ke fi dunya wal akhirah duniya da lahira sai ke cewa da ya karanta wannan ayar la'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah qala sai ce hiya wallahi liman tafakkara fiha wallahi wannan ya tabbata ga wanda ya tunani a cikinta liya alama anna duniya dara bala'i domin ya san lallai duniya gidan bala'i ne shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan fa mulaqi laqad khalaqana al-insana fi kabad mun halicci mutum cikin wahala thumma dara in sannan kuma duniya gidan karewa ne shi ya faɗi haka gurare uku cikin Qur'ani yace ta ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا dan Allah ya jarraba mu kawai ya ga waye zai aiki mai kyau a ciki gida ne na jarrabawa sannan yace inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala sannan yace huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma'i liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala sai yake cewa wal ya'lam anna ad-dar al-akhira dan kuma mutum ya san cewa lalle gidan lahira daru jaza'in gida ne na sakamako kuma daru baqa'in sannan gida ne na dawwama na dindindin gidan lahira atada yake cewa la'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah fa ta'rifu dan kusan fadl al-akhirah falal lahira akan duniya shi yasa Allah ya ce la'allakum tatafakkaruna Allah yana muku bayanin ayoyin shi shine karshen wancan anya dan ku tunani sai ce la'allakum tatafakkaruna sai ce fi dunya wal akhirah ku san falalar duniya ku san falalar lahira amma ku san cewa fa falalar lahira tana gaba da falalar duniya da duniya da lahira ba za ma a hada ba da haka mutum ya dauki rayuwar lahira ya hada ta da duniya yanda ka san duniya wani irin fako ne ba komai a cikin ta wa wa'ala ba sannan Allah ya kara cewa yas'aluna kama da anil yatama suna tambayar ka dangane da marayu Allah sai ce kul islahul lahum khairun gyara dangane da al'amarin marayu shine mafi alheri wa in tusalituhu idan kuka yi wato cakuɗi ɗiniya da su ta hanyar mu'amala da dukiyarsu fa ikhwanukum to su waɗannan marayu ɗan uwanku ne a cikin addini wallahu shi Allah ya alamul mufsida Allah yana sanin wanda yake mabannaci ne midal musli akan mutumin da yake mai gyara ne walau sha da Allah ya ga dama la'anatakum ba sai ya kuntata muku inna allaha azizun lalle allah azizun ne ya yaghlibu wa la gulabu alaihi wanda yake rinjaye kan kowa shi ba wanda ke rinjaye kan shi hakimu wanda yake sanya kowane irin abu inda ya dace a sanya shi a ba ibn sabi yake cewa daga sa'id ibn jubair daga abdullah dan abbas lamma anzalallahu allah azza wa jalla wala taqrabu mal al yatim lokacin da allah ya saukar da cewa kada a kuskura a kusanci dukiyar maraya illa billati hiya asan sai in za a kusance ta ta hanyar kyautatawa ne ana cikin wannan sai Allah ya ƙara saukar da innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wannan suke cin dukiyar marayu saboda zalunci Allah ya ce a ba su garantin wallahi wuta suke kwankwada suke sa cikin su wa sayaslawna sa'ira kuma da sannu sai sun je sun shiga sa'ira sai yake cewa inda hu kana ce mun duk mutumin da yake na maraya sai tashi tafi gurin annabi fa azala ta'amahu min ta'amihi idan da a gidanka kana da maraya yana karkashin ka ana hada wato abinci da naka da nashi a dafa sai mutum yake to ga abincin maraya yanzu ga nashi sannan wa sharabahu min sharabi in abin sha ne ma ake hadawa da na gidanka da na maraya to wari masa nasa aiki fa ja'ala yufaddilu shay'a sai zamanto shi malayan abincin da aka dafa nashi in an dafa zai rage wani abu fa ya habisu lahu sai shi mai gidan ya ajiye masa wannan abincin hatta ya akula wa yafsila ko dai yaron ya dawo ya ci wannan abincin ko kuma a bar shi haka har sai abin ya lalace inna Allah ya ce innal ladina ya'kuluna al yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara a ce cuta ai ka dole ne a kiyaye to shikenan fashadda zalika alaihim sai wannan ya tsananta ga sahabban annabi fa zakaru dalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai suka ambaci wannan akan annabi wa yas'alunaka 'anil yatama suna tambayar ka dangane da marayu sai Allah ya saukar da wannan ayati qul islamul lahum khair wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum magana ta biyu malamai suka ce annal araba kanu yushaddiduna fi amri yatim larabawa tun kafin zuwan musulunci suna tsanantawa kan al'amarin maraya la ya'kuluna ma'ahu fi qas'atihi ba sa cin abinci tare da shi a cikin kwaryar shi wala yastaqdimu lahu khadiman kuma ba sa ainihin wato hidantar da mai hidima akan shi sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da hukuncin mu'amala da dukiyar maraya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya saukar da wannan ayar cewa yas'alunaka anil yatama suna tambayar ka dangane da hukuncin dukiyar marayu ya za'i mu'amala da ita sai Allah ya ce kul ka ce musu islahun lahu khairu mutum ya rike dukiyar marayu ya gyara ta to wannan alheri shi ne ma abin da ya fi wa in tukhalituhum tuhun kana kana da dukiya ka haɗa dukiyarka da dukiyar maraya kana kasuwanci domin dukiyar shi ta ci gaba ba nan ka cinye ba sai Allah ya ce fa ikhwanakum ai ɗan uwanku ne a cikin addini wannan shine abin da ake so da haka malamai suka ce al-islahu masdar ne na salaha ko aslaha yuslihu islahan akwai kuma salaha yasluhu salahan wanda suka ce a larabci idan an ce salaha yasluhu salahan shine duddul fasad ki sharqati wassalahu shar'an sun ce huwa suluku tariqul huda shine shiga hanyar shari'a shari'a wal istiqamatu ala ma yad'u ilayhi shar'u wal aqlu salim da kuma tsayuwa akan abin da shari'a take kira akan shi akan tafarki madaidaici sannan suka ce akwai al'abdu salihu wa al'abdu salihu huwa al'abdu mustaqima ala ta'atillah shine bawan da ke tsayuwa akan da'a ga Allah alqa'imu bima alaihi min huquqillahi wa huquqil ibad wanda ya tsayo akan abin da Allah ya dora masa na haƙƙoƙi sannan kuma ya tsayo akan abin da Allah ya dora masa na haƙƙoƙin wasu bayan Allah shine al'abdu salihu na ga mutum ya tsayu Abin da Allah ya sa shi ya kiyaye ya kiyaye kuma yana kiyaye haƙoƙin Allah haƙoƙin bayan Allah to yana daga cikin al'abdu salihu in bai kiyaye haƙoƙin Allah bai kiyaye haƙoƙin mutane to bai daga cikin al'abdu salihu wannan matakin na salaha ya sa muka ga annabawan Allah suna roƙon Allah ya riskar da su wannan matakin na salaha annabi ibrahim ya ce rabbi habali hukuman wa alhiqni bis salihin Allah ka bani hukunci sannan ka riskar da ni da mutanen kirki sannan annabi Yusuf shi ma ya wannan addu'a cewa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadith fatir as-samawati wal ardi anta wali fi dunya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah ka riskar da ni da ainihin wato mutanen kirki domin ma Allah ya riskar da mu da mutanen kirki ke yasa hatta gadon kasan nan Allah cewa wala qad katanna fi zabur min ba'd dhikr anna al-arda yarisuha ibadiyas salihuna wannan kasar bayan Allah na kirki su ne za su gaje ta Allah ka sa muna daga cikin wanda za su gaje ta da haka Allah ya ce wallahu ya alamu shi Allah yana sani da al-mufsida mutumin da yake mabannaci ne ta hanyar rika dukiyar maraya midal muslim kuma wanda yake mai gyara ne idan ni na karɓi dukiyar maraya kai ka karɓa in ka karɓa da niyyar banna ne Allah ya sani idan ka karɓa da niyyar kai gyara ne Allah ya sani ba abin da zai ɓoye ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce mana inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasifan wash-shamsa wal-qamara was-shamsa wal-qamara musakhkharatin bi amri wash-shamsa wal-qamara wan-nujumu musakhkharatin bi amri sai ce ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul alamin sai ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin sannan yace wala tufsidu fil ardi ba da islamiha kada ku ɓata ƙasa bayan an gyara ta kenan kada mu ɓata ƙasa da shirka bayan da tana cike da tauhidi kada mu ɓata ƙasa da zalunci bayan da ƙasa tana cike da adalci kada a ɓata ƙasa da duk abin da yake na fasadi ne Allah sai ce wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun min al muslimin duk wanda yake yana daga cikin masu isani to rahman Allah tana kusa da shi da haka Allah sai ya ce walau sha Allah shi Allah da ya ga dama da a'latakum la sai takura muku a ce ka karbi dukiyar ka rike ka juya kuma karka ci shi kuma sai ka yi kuma in baka yi ban an ji lahar Allah da ke kai saka wuta dan cikin suratul nisa ya faɗa ya ce wa man kana ganiyan falyasta'fi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda yake mawadaci ne yana da abin da zai to ya kame ba sai ya taba dukiyar maraya ba amma saboda cikar adalcin Allah da yake wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar ubangiji ta cika sidqan fil asba duk labarin da Allah ya bayar gaskiya ne sannan wa adalan fil ahkam duk hukuncin da Allah ta'ala ya adalci ne sai ya ce idan mutum talaka ne ya rike dukiyar ya juya ta amma fal ya akul bil ma'ruf ya ci gwargwadon yadda shari'a ta ajiye karya almubazzaranci karya yi fakuluhu hali an bari akan dukiyar maraya da haka sai Allah ya ce inna Allah azizu lallai Allah al-azizu ne ga garba daure wanda ya fi karfin kowa ba wanda isa ya ja da shi in ka ja da shi ko abin da ya fi komai sauki shine iskar da kake shaka sai turo ka ta zama bala'i wasu mutane an musu wa'azi واذكر أخا آد إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أبي da suka ce wa annabi ajitana li ta'fikana an alihatina fa atina bima ta'iduna in kuntum min as-sadiqin inda gaske ne ka ce in ba a yadda da wa'azin ba Allah zai tubo bala'i to ba a yadda ba Allah ya tubo bala'i da Allah ya tashi su ya hada hadari ko falamma ra'aw falamma ra'aw aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun cewa suka ga hadari ne ruwa zai Allah ce bal huwa masta'jaltum bi abinda kuka ce in an isa a kawo shi aka kawo to amma a saboda Allah yana da rindinar da ba wanda ya sani sai shi ya ce wa ma ya alamu dunuba rabbika illa huwa ai fuska ma kawai rindinar Allah ce sai ce rihun fiha azabun Ali. fuska ce cikin ta akwai bala'i mai radadi wannan iskan da Allah ya turo ta sai ce tudammiru kulle shay'in bi amri rabbiha kowane abu lalatawa sake saboda Allah ya ce ta yi fa asbahu la yara illa masakinuhu sai aka bar komai ba a gani sai gidajensu gidajen nasu ma Allah ya bar su ne saboda wa'azi da haka sai yace kadalika najzil qaumal mujrimina wannan shine sakamakon da zamu ga duk mutane mujrimi da ya zo magana akan mata yace abdijalu qawwamuna 'ala nisa'i maza su ne qawwamuna 'ala nisa'i sai ce bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim saboda Allah ya fifita sashi akan sashi saboda abinda su maza suke yi na infaki akan dukiyarsu wajen ciyar da su matan sai yake fasalihatu qanitatun hafizatun ligabi ma hafizallah matan kirki suna kiyaye abin da Allah ke su kiyaye wannan shafi haƙƙin Allah ko haƙƙin madansu sai yake wallatin takafuna hunna matan da kuke jin tsoron bijirewarsu akan haƙƙin ku ko akan haƙƙin Allah fa hunna na farko a musu wa'azi na biyu wahajiruhunna a ƙaurace musu in ba su ba a matakin wa'azi na uku hunna annabi ya fassara yake darban gaira mudarri sai yake fa in ata'anakum fala tabu alaihim nasab idan kai amfani da asuratin da kake da shi kan ci mutuncin mata ka takura mata ka gallaza mata ka musguna mata sai Allah ya tunatar da kai wani abu sai ce inna Allah kana aliyan kabira in kana ganin kana da girma to inna Allah kana aliyan Allah ɗaukaka shi ta fi kowa sannan alkabir girman Allah kuma ya fi girman kowa to nan in kana ganin ka cinye kuɗin maraya ba abin da zai faru shi yasa sai Allah ya rufe a da inna Allah lalle Allah ya kasance azizu ga garbadau ne allazi ya galibu wala yughlabu alayhi to kenan cewan fa dai azizun fa akwai wani abu da zai faru in kana ganin kana da karfi to akwai wanda ya shiga karfi kuma sannan hakimin Allah madaukakin sarki yana da hikimar da yasa kowane irin abu ya dace ya shi inda ya dace a sanya shi shi yasa masu cinye dukiyar marayu ce wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan da'afan khafu alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida waye a cikin mu yanzu a ce ya mutu ya bar dukiya wani ya zauna kan dukiyar da ya bar dukiya wani ya zauna kan dukiyar ya kula da ayan shi yana kabari sai a tashe shi a ce masa to kai fa an cinye dukiyar sai a dinga faɗa ni kaga ba wanda abin zai masa daɗi haka to ka'ida ta musulunci da muna ɗabbaka ta mu cewa la darra wala dirara ni kada in cutar kuma kada kowa ya cutar da ni to wannan ka'ida da za mu zauna lafiya kada in cinye kuɗin marayun wani in an ban mu idan Allah ya bar ƴaƴana ni na koma zuwa ga Allah to in Allah da Allah zai kawo wanda bai rike amanar ƴaƴana ba zai cinye kuɗin ba amma yana cinye na wani ta koyi wannan gaba ni ma in na bari wani zai zo siya cinye na haka sai Allah yake inna Allah kana inna Allah azizun hakim lalle Allah ya kasance wato azizun wanda ya fi ƙarfin kowa shine mabuwayi sannan Allah hakimun mai hikima ne sannan ya ce ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا ولعمل مؤمن خير من مشرك ولو أعجبهم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات كرهوا أو ماذا ko maza musulmi wala tankihul mushrikati kada ku auri mata mushrikai hatta yi ulu har sai sun yi imani wannan harfin intihaul gaya ne kamar yadda annabi ibrahim yace wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdahu gaba da kiyayya ta bayyana tsakanin mu da ku har abada ba radda za a daina ta sai kun yi imani da Allah to su ma nan sai sun yi imani da Allah sannan Allah ya ce wala amatun mu'minatu baiwa mu'mina khairu ita ce tafi min mushrikatin ko wala amatun mu'minatun baiwa mu'mina khairu ita ce mafi alheri min mushrikatin daga mace ɗaya wato mushrika walau a'jabatkum kula ko ta burge ku wajen kyau Allah ya ce mana kullu yastawi al-khabith wa tayyib walau a'jabaka kasratul khabith ba yadda za a haɗa abu mai kyau da mana kyau ko da ko abu ya burge ka yana da yawa shi yasa yace fa fadul mu'mini bawa mu'mini khairu mafi alheri min mushrikin daga da wanda yake mushriki ne walau a'jabakum ko da ku mata ya burge ku kuwa ulaika su irin waɗannan masu wannan ɗabi'ar yad'una na an-nar suna kira ne zuwa ga wuta wallahu shi kuma Allah ya da'u ila jannati yana kira zuwa ga aljanna ne wal maghfirati da kuma gafara shi bi idnihi kuma da ainihin wato izininsa sannan wa yubayyana ayatihi lin-nasi kuma Allah yana bayanin ayoyinsa ga mutane la'allahum yatadhakkaruna dan ko mutane za su tunani imam al-alusi ya kawo a cikin ruhul ma'al daga ainihin wato imam al-wahidi daga ibn abbas yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba asa rajulan min gina annabi ya tashi wani mutum daga gina yuqalu lahu martad bin abi martad. ana ce ma mutumin martad bin abi martad. halifa li bani hashim ila makka li yukhrij an-nas min al-muslimin biha asra dan yaje ya fito da musulmin da aka tsare a garin madina falamma qadima ha lokacin da yaje wannan garin sami'at bihi imra'atu sai wata mata ta ji labarin shi wannan marsad din ya zo yuqalu laha anaqu ana ce mata ana wa kanat khalilatan lahu fil jahiliya wannan matar ta kasance kawar shi ce a jahiliya an san kawa ai inda kai an ce kawa ha kawai kana da yarinya sai wani garjin jin kafi ya zo ya kawar shi ce a ina shikenan falamma aslama lokacin da ya musulunta a arada anha sai ya rabu da ita fa atatu fa qalat ita kuma da ta ji labarin ya zo garin maka sai ta zo take ce masa wai haka ya martar ala taklu ba za mu kebanta ni da kai ba kenan duk wannan an yi kinaya ne kawai karuwa ce a da shi yasa da ya zo sai take to ya za a dawo a ci gaba da yin abin ne fa qala la sai ta mata innal islamu qad hala baini wa bainiki wa harramahu alaina musulunci yanzu ya riga ya kange wannan tsakanin ni da ki ya haramta wannan mun san dama daga cikin sifar masu imani Allah ya ce wallazina ainihin wato da ya faɗa daga cikin sifofin masu imani ya ce sai ce wala yi zini ba sa ba sa yin zina can cikin suratul furqan da yake faɗan sifofin bayan Allah na ainihin wato na kirki wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wala ya yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq sai ce wala yaznun kuma ba sa yin ba sa yin zina walakin in shi ta tazawwuji jiki, sai dai idan kina so zan aure ki sai ta qalat sai ta ce masa na'am ina so ka aure ni fa qala sai ce mata idza raja'tu ila rasulillahi kada su sahabbai duk abin da za a mutum bai zuwa kira ruwa sai ya kira ruwa ya yake ma annabi ya ra'ayi ta sai ya aure ta yace ya yadda zai aure ta amma ba zai koma sai ya ji mai manzon Allah yake idan manzon Allah ya ce a aure ta to zai aure ta in annabi ya ce ba za a aura to shikenan ba maganan aure lokacin da ya gama abin da yake ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa a'lamahu alladhi kana min amrihi wa amri ana wa ma laqiya bi sababiha فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هل لي أن أتزوجها da ya gama ba annabi labari sai ya tambaya annabi shin ya halatta in aure ta sai Allah ya saukar da wannan are yace wala tankihul mushrikata hatta yu'minu kada ku kuskura ku auri mata hatta yu'minna kada ku kuskura ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani dan haka wal amatun mu'minatin kuma khairun min mushrika wannan shi kuma sun ce Abdullahi bin Rawaha imam siddi ya kawo cewa anna hadhihi al-aya nazala fi abdullah bin rawaha wa lahu amatun yana da wata baiwa baka wa annahu gadiba alaiha wata rana yayi fushi falatamaha sai ya kwada mata mari kuma innahu fazi'a sannan bayan ya kwada mata mari sai ya firgita fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu khabaraha sai ya zo wajen annabi ya ba shi labarin abin da ya faru fa qala Nabiyu sallallahu alaihi wasallama lahu sai annabi ya ce masa mahiya ya abdullahi me wannan qala sai yace hiya rasulullahi sallallahu alaihi ya rasulullah wa hiya ya rasulullahi tasumu wa tusalli wa tusil al-wudu'a ai wannan baiwatawa tana yin sallah tana yin ainihin wato azumi kuma tana kyautata alwala sannan wa tashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah kuma tana shaida kai manzon Allah ne kuma ta shaida ba wanda za a bauta mu amma Allah ba faƙala sai manzon Allah ya ce ya Abdullahi hiya mu'minatu to tunda haka ne ai wannan maiwa ce qala Abdullahi sai Abdullahi ya ce wallazi ba a taka haqi na rantsi da Allah ne ya turo ka da gaskiya la uti kannaha sai na yanta sai na aure ta fa fa'ala sai ko ya yanta sai ya aure ta فطعن عليه عليه ناس sai wasu Musulmi daga cikin mutane sai suka soke shi fa qalu suka ce nakaha amatan in ya rasa wacce zai aura ma sai baiwa wa kanu yuriduna an yankihu ila al-mushrikina sun kuma suna nufin ainihin wato su aure mushrikai wato wa kanu yuriduna an yankihu su suna nufin ainihin wato mazan su aure mata mushrikai sannan kuma wa yankihuhum ragabatan fi sabihin su mazan suna so su aure mata mushrikai mata ma suna so su aure mazawa mushrikai in dai kana da nasaba kai ka fito dan gidan wani ne sai Allah ya sake saukar da wannan gaban sai yake wala amatun mu'minatu baiwa mu'mina khairun ita ce mafi alheri min mushrikatin koda ko wato daga mace mushrika dukkan da kora daya ce shine walau a ajabatu ko ta ba ku ainihin wato shawa amma wasu malamai sun ce wannan asalin da muka kawo bai inganta ba wanda yake so sai ya diba ibnu kasir wanda yake da tahqiqi ba irin wannan ba dan wannan yayi yi dai tashi shi ma duk bai kawo hadisan duk bai inganta ba bai kawo cikin ibnu kasir ba a wannan akwai wanda aka yi takhariji wanda duk wani hadisi da zai kawo sai ya kawo shi nan ba a kasa ce hadisin mai inganta ba wasu malamai sun ce wannan asalin na biyu bai ainihin wato inganta ba to aure yana daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci duk wani malami idan zai buɗe littafi manya-manya ummahatul kutub nan da muke da su sita bukhari ya bude kitabun nikah muslim haka tirmidhi haka ibnu maza abu dawuda muwadda duk za ka samu akwai kitabun nikah akwai irin su bidaya bidayatul mustahid wa nihayatul muqtasid akwai littattafan mu na fiqh mafi yawanci cikin kaso goma kaso takwas za ka ga akwai babin aure saboda muhimmancin da aure yake da shi to idan hanyar aure ta gyaru to al'umma gyaruwa take in ko hanyar aure ta lalace al'umma lalacewa take kuma aure ana yin shi ne saboda a samar da wani kamfani wanda ke kera mutane ba a samar da duniya ba yanzu idan da nuna alaran ma na ce ya kawo dubu ɗari biyar in kawo dubu ɗari biyar ba a zama miliyan ɗaya ba sai mu haɗa mu kasuwanci kadai Allah zai sa ma kasuwancin albarka ne ni ba zan sha wahala ba shi ba zai sa wahala ba idan mun yi gaskiya a ciki muna yin rashin gaskiya sai Allah ya zari albarkar kuɗin sai ya bar mu da wahala da rigima da rikici to idan ya zamanto wannan wata harka ce ta duniya abin da ke faruwa kenan ya kuma kuke tunani wani wata masana'anta ce da za ta haɗu ta samar da mutane a zo a sa rashin gaskiya da san zuciya a cikinta to shi yasa malamai suka ce wajen abin da ya shafi mata akwai wanda zaka ga shi tsinanne ne matar ma tsinanne ce Allah ya kiyaye kaman Abu Lahab da Allah ya tsine masa da shi da matar yace tabbat ya da Abu Lahab wa tab ma agana anhu maluhu wa ma kasab sai yace wa mar'atuhu حمالة القطر في جيدها حبل من مساج شو mutumin banza matarwa mutumin banza a cikin mutanen duniya akwai wanda zaka gan su haka suke to Allah ka tsare mu da wannan kasar akwai wanda zaka ga Allah ya yi musu gaman kata namijin mutumin kirki matar ma mutumin kirki Allah ya ce wa zakariya iz nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin Allah ya ce fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja kenan shi annabin mutumin kirki matar shi wa mutumin kirki Allah ka sa mu samu wannan eh mu zama mutanen kirki matan mu zama muna mutanen kirki to wannan yana daga cikin kasan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu shi mutumin kirki matan shi na mutanen kirki a duk duniya ma yadda Allah ya kawo haramci na abadi wajen aure akan sauran mata matar babanka ko daga kai sai ita a duniya ba zai yi maka aure haka matar manzon Allah da yace wala tankihu ma naka aba'ukum min nisa illa ma qad salafa sai lissafu haka matar annabi yace annabi auladul mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matan manzon Allah iyayen mu to shi yasa yana daga cikin hanyoyi guda uku da Allah ya ba manzon Allah kariya na farko wajen isar da sako yake ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan Allah ya ba annabi garanci ya tashi ya isar da sakon Allah sai ya gama kaka ba wanda ya kashe shi kuma haka manzon Allah ya randa aka saukar da wannan ayin qurras masu gadi yace kowa ya koma gida na biyu Allah ya ɗauki nauyin kare maganar manzon Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wannan zikir din da aka saukar guda biyu zikiri wanda ke bayanin qur'anin da kuma shi su sune Allah ya hada cikin suratul hujurat yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun duk duniya idan kaji ana haddasana wani an wani akbarani wani an ba'ani wani ana gamawa a ce annabi ya ce ne yanzu an tashi dan zaka ce na ce sai ka ce to ma rabi ya baka labari daga dan sai man sani sai wani sai wani yana kana tana bukatar wannan ba ta bukata saboda ba ta da wannan ismar irin yadda maganar manzon Allah take da wannan ismar to haka ta bangaren matan shi yace ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghayra nadirin ilahu sai yace wala musta'nisin li hadith inna zalika kana yu'dhi an-nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا بل إنكم تمتد النبي كما باين من ذن الله ونبي إسيا أو رما تر من ذن الله wannan kariya ne ko ba kariya bane kariya ne saboda matan kirki wayannan matan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ɗaya daga cikin wata rana aka samu rashin fahimta ita ce yar gidan wato alfaru shine sai da Umar Allah ya kara masa yadda a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da ita Allah ya turo mala'ika Jibril ya tsaya yace Allah ne mai du ya turo yace a faɗa maka sakin da aka yi mana na Hafsa bai yadda ba na biyu ya amurka an taruddaha Allah yana baka umarni sai an dawo da ita saboda mai fa'in ha sawama kawama wa kana zauda fil janna saboda tana yin azumin nafila da rana tana kiyamun lail da daddare matar ka ce gidan aljanna saboda ka Allah ya ce sai an dawo da ita shi yasa idan za a yi alfahari da uba a duk duniya ba wanda za su yi alfahari da uba irin ƴaƴan manzon Allah dan ba uban da ya kai ubansa a duniya ba mahaifin da ya kai mahaifinsa a duniya idan ko za a yi alfahari da miji ne a duk duniya ba wanda za su yi alfahari da miji irin matan manzon Allah dan ba wanda mijinsu ya kai mijinsa a duniya ko akwai ita kuma mace gidan mijinta shine gurin alfaharinta ba gidan ubanta ba shi yasa Allah sai ce walladina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim shi yasa na na Aisha dan an je lahira ba gidan na Abubakar za ta zauna ba gidan wa za ta zauna da gidan annabi da gidan na Abubakar aljanna ɗaya suke ai ba ɗaya ne alhaqana bihim wa ma alatnahum min amalin min shay kullu imrin bima kasaba shi yasa can Allah ya faɗa cikin suratul ra'adi ayin Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa salamun alaikum bima sabartu fa ni'ima uqbad dar to kafin wannan ayar Allah madaukakin sarki sai da ya magana cewa jannati adnin yadkhuluna wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar da ka suna daga ciki da wannan kasan Allah ka sa mu zama mutanen kirki mata mu zama mutanen kirki akwai kuma wanda Allah kan ba su a rayuwa wajen mata kamar irin su annabi lulu da Allah ya ce mana daraba Allah masalan lil ladina kafaru mar'ata nuhi wa mar'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihaini fa khanatahuma suna karkashin bayan mu na kirki guda biyu inda Allah sai suka ha'ince su falam yu'in ya alhuma min Allah shay'un min shay wa da dukulan nara ma'a dafil wannan kaga akwai jarrabawa a rayuwa dan ba za ka ce annabin Allah ya yi sakaci ba ne da ganganci shi yasa bai zaɓuwa ba shi yasa yana daga cikin bayanin da zamu yi wancan ayar da muka yi bayani ya cewa azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan cewa ka san wannan da wannan ayar wasu na ta hujja wani mutumin kirki ne sai Allah ya jarraba shi sai kaga ya hada shi da wata mata yar ciwa ciwa ba ana yi wannan ba sai ya ce to billahi allazi yadda aka yi abu Allah kadai san abin da yake wata kuma mutuniyar kirki ce sai Allah ya haɗa ta da miji ɗanwa dan cewa to ana yi ko waye. yi sai ga yarinya ga hadda qur'ani ga qiyamul layl ga komai ga zuwa makaranta ita ce nan ita ce nan harkar addini amma mijin kuma sai a hankali to akwai jarrabawa a rayuwa saboda haka kamar yadda muka yi bayani jiya wancan nikahu din da ake magana nikahun ne lugawi shine saduwa ake magana duk da kaga mazinaci yayi zina to dama yar uwar shi mazinaci ya samu ko armiya wanda dama baya wuce ɗayan haka duk da ka ga mace mazinaciya ta je ta yi zina to mazinaci ɗan uwanta ta samu ko kafiri kuma yayi dama ga sanan kana gani akan hanya akan hanyar nan da kafirai mata da kafirai musulmi ba suna tsara hanya masu zuwa su je su neme su da musulmai maza da kuma kafirewa maza idan arni yana so shi kenan in gashi ne haka al'amuran suke tafiya wannan waki haka yake ainihin wato faruwa to wannan yana da kyau na haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mana ana auren mace dan abu guda hudu ba ya ce a aura ba cewa ya ana yi akwai bambancin in je in ce ana tafsiri a masallacin can ka ne ba ce na ce a je ai tafsiri a masallacin can saboda haka yana ba da labari cewa tun kahul mar'atu ana auren mace li jamaliha akwai wanda in zai auren mace ma ba kan yake auren wasu yake aurewa ya ce ai tana da bala'in kyau shikenan in ya fito in yan uwan suka ce ta yi abokan shi ta kura ba ce ba ta bi ɗan uwan suka ce ba ta yi ba to ko da za ta mai to da ba ce ba wani yaje ne wata yarinya sai da aka yi auren wai abokan shi sun ne wayo kowa ya ɗauki mai kyau shi an bashi ya ɗauki mai jami'u sai na ce bai gani wasu san da abun nan bana ana auren mace limaliha dan kuɗinta wata linasabiha dan dangantakar ta ita gidan wani ce mu manzon Allah da ya juyo kanmu me ya da shawara sai ce to fa alayka bi zati ka nemi ma abuciyar addini malamai suka ce da a gane mace tana da addini kowa daga ganin yarinya da hijabi da niqabi ta iya karatun qur'ani da gunna da hai'a sugura da kubura da nunin tarqiqi duk tana fada shi kenan suka ce da addini ce suka ce a idan kana zuwa zance gurinta ka kawo mata abu ka ce Allah ya ce ayi abu in kaga tana yi kace Allah ya ce a bar abu kaga tana da to in daga cikin alamar tana da addini kenan amma in irin wanda suka haddace Qur'anin nan kai ba kai hadda bane ka zama kana jan aya tana kokarin ka kai ka kasa ita kuma su irin tsararren nan ne ga dai karatun ayi to wata dama in ka ga aya za ta karasa ne in ta karasa sai sai kabbara in guri Allahu akbar wala akbar to irin wannan ne in ka je kawo wuta sai ka zo kana alwala a kofar gida sai ka zama sai ga ka ɗauki buta ka sa aljihun malum malum wallahi saboda tsabar bala'in din jiki fa Allah ya yi, saboda haka wannan ainihin wato shine wani ya je ne wata yarinya saboda yana tunanin zai samu kuɗi ya fara wani lissafin banza ai babanta babban mutum ne in ya aure ta karanci karanci bai hau mota ba zai fara hawa morano so san wata ce a ga ce ai wata mota ce gyabo tsantawa ya kai wajen miliyan biyu da wani abu ita ce morano to ok kyau Allah ba da sa aka zo aka yi aure aka shigo rigima dama yar manyan mutane ce sun haifi ɗa ɗaya daga baya ta mamaye shi ta gudu ta ɗauki ɗan ta wuce shi da kai ta bai shi saboda haka daga baya ta mashi wahada hula sharika lahu ba gida ba mota ba da ba mata saboda haka irin wannan auren dama awwaluhu nadamatu wasluhu da akhiruhu shirakun eh haka abin da zai samu kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka yana da kyau a kiyaye inda yan mata matan nan namu da cewa muka ba za mu aure su ba sai ta haddace usulul salata ta haddace hizo talatin gwargwadon karatun ki gwargwadon yadda za a aure Allah za mu taimaka musu wajen karatu ko ba za mu taimaka ba an zo an sa wasu ka'idoji yanzu jiyanan da wani bamu Allah ina magana wani lokuwa ya tambaya waya ya take ba haka aka yi wani gurin wai wace iri ce ni ba san ko wace iri wace wallahi to saboda haka Allah ya ƙara cewa wala tuqibul mushrikina su mata masu imani kada su aure wato maza mushrikai hatta yu'minu har sai su mazan sun yi imani wala abdun mu'minin bawa mu'mini khairun shine mafi alheri min mushrikin daga wato a da namiji kafi walau a ajabakum ko mata ko da ya burge ku kuwa ulaika su waɗannan wato maza mushrikai su auren mace mumina ya na ilan nari suna kira zuwa ga wuta wallahu shi kuma Allah ya da'u ilal jannati yana kira zuwa ga aljanna ne wal firati da kuma gafara gafara da izini bi iznihi da iznin sa shi yasa yace kar ai haka wa yubayyinu ayatihi kuma yana bayanin ayoyinsa linnasi ga mutane la'allahum yatadhakkarun ko mutane sa yi tunani to yana daga cikin abinda malamai suka riskar wannan ayar malamai suka ce ta zo am amma ayar da ke cikin suratul nisa'i ko cikin suratul ma'ida da ta zo am sai ta zo ta yi taksisi ta ce a cikin mushrikai wanda za a aura banda masu littafi dan Allah ya ba mu labari cikin waccan surar a cikin suratul ainihin wato suratul ma'ida Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum sai yace wal musanatu min al-mu'minati wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna da wannan nisan ayar malamai suka ce wannan ayar ta zo am amma wancan ayar ta yi taksisi ta ce ban da mata ahlul kitabi su ba su ainihin wato shiga ciki ba sai aka ce ai Allah madaukakin sarki ya ce mushrikai ne tunda mushrikai ko suna mushrikai ne kuma mushrikai wani mushrikai ne kuma mushrikai wani mushrikai ne Allah ya faɗa mana a cikin suratul tauba cewa qalatul yahudu uzair ibn Allah wa qalatul nasara al-masih ibn Allah dalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawla alladhina kafaru min qabl sai ce fata lahumullahu fa anna yufakun sai ce eh fa anna yufakun sai ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida subhanahu amma yushrikun kaga su ma mushrikai ne amma malamai suka ce wannan nassin ya zo amna na cikin suratul baqara amma wancan yayi taksisi banda mata ahlul kitabi su za iya aurensu. su sai malamai suka ce me yasa musulunci ya halatta namiji ya auro mace wacce take ahalar kitabi ba yahudiya ko kirista amma ya ce kada a wurin mushrikai sannan kuma me yasa musulunci bai yadda ba mace musulma ta aure kaji wani malami yana cikin karantar wata rana wani ya zo ce wannan addinin naku azzalimin addini ban ga dalilin da zai sa a ce ba ko an yadda ku a wurin matanmu. amma mu ba a yadda mu auri matan ku ba sai ce abinda addinin mu ya yayi daidai kuma shi shine adalci amma ga na zan maka bayani ba aya ba hadisi kuma za ka gamsu Ya ce mu musulmi abinda ya sa Allah ya ce a aure matan ku abinda zai kawo rigima babu in ta zo za ta zauna lafiya saboda musulmi yana ganin girman annabi Musa yana ganin girman annabi Isa a cikin littafin musulmi ne aka kira annabi Musa su 130 da wani abu kaga da yana ganin girman shi ba zai zage shi ba to tun da ba zai zage shi ba ba zai zage abin da kake ganin girman shi ba ballan kana ya kawo musulmi suna ganin girman annabi isa yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul manzanni guda da wanda suka fi kowa daraja a gurin Allah suna ganin girman na na maryam dan haka har sura kutum akwai a cikin qur'ani suratul maryam Allah ya ambaci sunan annabi isa almasihu da isa gurare daban-daban cikin qur'ani ya ce to idan ka yadda in kana so mu ma mu ba ku kamar yadda aka yadda ma'aura ka yadda za ka ga girman manzon Allah kamar yadda muke ganin girman annabi Isa ba shi kenan ba in ka yadda da wannan ƙa'idar shi kenan ma sai mu ba amma kaga kai ma ka ganin girman manzon Allah idan sun tana musulma za ka zauna karkashin ka to za ka zagi annabi wannan kuma zai kawo rikici shi yasa sai aka fito ba za a yi ba haramun ne mace musulma ta auwa ta aure ainihin wato kafiri kowane iri ne ko ahal kitabu ne ko mawaye to haramun ne mace musulma ta ainihin wato aure ainihin wato kafiri Allah madaukakin sarki ya kiyaye sanin yake wasu aluna kamin ويسألونك عن الرحيم قل هو أمان ci gaba da tambayar ka anil mahidi dangane da mahid wanda malaman lugha suka ce ala wajen fa'il zai iya zama masdar mimi ko zama ismu makan ko ismu zama zai iya daukar wajen da abin yake fitowa sannan zai iya daukar lokacin da abin yake fitowa sannan zai iya daukar zamanin da abin yake fitowa duk mahid ala wajen fa'il duk zai iya dauka a lugha ta larabci ko idan abu zai dauki wa'annan abubuwan guda uku to a ka'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake warware rikici yace ga abin da ake nufi saboda haka daga sabit yake cewa anna nasa an anas yake cewa annal yahuda kanan idza hadat mar'a su yahudawa sun kasance idan mace tana haila daga cikin su lam yuwafiluha wa lam yujami'uha fil bayt ba sa cin abincinta kuma ba sa zaunawa da ita a cikin gida fasa'ala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama sai sahabban manzon Allah suka tambayi annabi me hukuncin haka fa anzalallahu azza wa jalla wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan suna tambayar ka dangane da hukuncin jinin haila kace wannan azan shi shi azan din nan yana daukar ma'ana kusan guda goma sha uku a Qur'ani wanda da lokaci ya bamu naga lokaci yana mu sai mun yi bayani akan abin da ya shafi wannan azan din ma'anar da ke dauka a cikin Qur'ani yakan ɗauki ƙazanta yakan ɗauki cuta yakan ɗauki azaba yakan ɗauki abubuwa har wajen guda goma sha uku a ƙur'ani to shi kenan, sai Allah yake cewa wala taqrabuhunna hatta yatahunna zuwa ƙarshen aya wa qala rasulullahi sai annabi yake cewa sahabbai da su ɗabi'a ta yahudawa idan mace tana haila ba sa zama gida ɗaya da ita ba sa cin abincinta sai ce isna'u kulla shay'in illa nikah to ka zauna ka yi kowace irin mu'amala da ita amma banda ne kawo mai wanda ta hu anan shine banda saduwa da ita wanda wannan hadisin shi ke fassara wancan ayan na azzani la yakifu illa zani shine saduwa ake magana fa balaga zalika al-yahud sai wannan magana ta annabi sai ya kai ma yahudawa fa qalu sai suka ce ba yuridu hadha ar-rajul an yada min amrina shay'an illa khalafana wannan mutumin ba yadda za a iya jamin zuwa da wani abu face shi kuma sai ya zo da sabanin shi فجاء أسيد بن bin وعبد البشر وعباد بن sai waɗannan mutanen guda biyu suka zo fa qala ya rasulullahi sai suka ci ya rasulullahi innal yahuda qalat kaza wa kaza yahudawa ka da abin da suka ci. to tunda haka ne ka ce ma'aikata kowane komai banda sado dan mu ƙara saba musu a falanu jami'u to mu ne sama ba za mu dinga kwanta da su batun da su kaurace mu suke sai fa tagayyara wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai fuskar manzon Allah ta tanda mai ruwa ya ce hatta bananna annan an kadu wajada alaihima har sai da muka cewa annabi ya fushi da waɗannan mutanen ne fa kharaja fastaqbalahuma hadiyatan min laban ila rasulullah bayan sun fita sai aka kawo manzon Allah kyautar nono sai annabi ya aika da kyautar nono yace a kai musu fa arafa allam yajid alaihima sai suka san cewa to lallai fa ashe annabi ba fushi yayi ba saboda haka sai Allah ya tsara saukar da ke wala taqrabuhunna hatta ya yatahurna kada wanda ya kusance su har sai sun yi sun yi tsarki ko wala taqrabuhunna hatta yatahurna hakka da wanda ya kusance su har sai sun yi tsarki malamai suka ce at-tuhur anan shine ne in qada'u yankewar jinin haila da haka suka ce fa idza tatahharna idan suka ainihin wato yi wanka shine bayan daukewar jini fa atuhunna sai ku zuwa su matan min haythu amarakum Allah ta inda Allah ya umarce ku inna Allah yuhibbu tawabina tawwabin Allah yana son mutane at tawabina masu tuba wa yuhibbu al sannan Allah yana son mutane al-mutatahhirin masu ainihin wato tsarki da lokaci ya bamu da sai mun yi bayani bambancin al-mutahhiruna da kuma al-mutatahhiruna wannan tahara yutahhiru mutahhir tatahhir shine mazdarin kalma wannan tatahara ya tataharu tatahuran shine manzarin kalma shi yasa babu alaka waccan ayar ta la yamassuhu illa haruna. da maganan cewa ba wanda zai karanta qur'ani sai wanda yake da alura ko wanda yake da da tsarki asalin musulmi din da kaga musulmi dana ba ba ta sa ya zama najasa dan najasa akwai hissi akwai najasa ma'anawi al-imam Abu Hurairah sun hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ya koyi da ya koyi sai annabi ya ce na ina kaje da zina neman ka banganka ba sai yake cewa ai ba ni da tsarki ne sai nake kamar in haɗu da kai sai manzon Allah ya ce subhanallahi innal mu'mina la yunjus tsarki ya tabbata ga Allah mu'mini dan akwai najasa dan akwai wato abin da ya shafi janaba a jikinsa ba najasa bane shi baya zama ainihin wato najasa da haka al-imamu ibn kasir ya hikaito kusan kamar ijma'i ko ittifaqi na malamai cewa wala taqrabuhunna hatta yatahurna shi ne in qita'u damul haili daukewar jinin haila fa'iza ta tsaharna shi ne yace akwai kusan ittifaqi na malami shine ba a saduwa da mace idan ta ɗauke daga jinin al'ada sai bayan ta yawanka shine fa'iza ta tsaharna ta tsaharna fa'atuhunna min haisu amarakumullahu inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin to ita kanta kalmar tsarki tana ɗaukar wajen ma'ana guda goma sha biyu a Qur'ani wanda duk ba lokacin da zamu bayani wal Allah sai gobe abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuma akan wannan ayin ta nisa'ukum harsul lakum mata gonaki ne za mu wani irin karatu gobe amma da dariya zama karatu ake Allah shi da mu idan za mu yi bayani yadda shi yasa yau na tsakko ibnu kasir da in karanto maganganun da shi ya faɗa dan mu san cewa wannan addinin namu waye 'yan addini ne ba ba kauyen addini ba bane komai yi shi warware kai wasu ne suka zo suka kauyantar da addini yadda ma har ya zama tuwo yanzu malami ya zama abin zargin aka gan shi da gida ko mota mai kyau ko kaya mai kyau sai kaji ana ta surutu an fi so a ganka da wata riga da fashi a baya wa malaman Allah kenan ma uwar satul anbiya an ce lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk